بسم الله الرحمن الرحيم وعن نافع kala radiyallahu anhu kala kana ibnu umar ibnu umar ya kasance ya hayati yana kashe zai wato abdullahi bin umar ya kasance ya katula hayati yana kashe zai wato in yarda maciji yana kashewa to lokacin da yake kashi yake kashe mace zai idan ya gane su daga can daga cabacin sakina shi wannan kololan da wuri ne wato in ya ga mace zai kai ya kashe tari aka same ko da rana kullum wannan dukkan su hata haddasa abu lubaba har sai da mun ka haɗa ma abu lubaba hata haddasa na abu lubaba har sai da abu lubaba ya ba mu hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah naha an katale jananir buyuti lalle annabi ya hana kashe mutum gida ba amsaka sannan dada sai ya kama kainai ya ba kashe mutum gida wato dori abdullahi bin umar duk inda ya ga maciji na gida da na daji abinda a tsakaninsa da shi ice sai da sai da abu lubaba ya ba shi labari ya wada mai cewa manzan allah ya yi hali ga kashe macizan gida to a nan da sai ya kama kai ne ga kashe macizan gida ko amsaka sai ya kama kai ne da da bai koma kashe su ba rawa musulun حديث صحيح أخرجه مسلم وفي رواية له تكمة رواية مسلم ولا أبي داود دكما أبي داود وقال أبو لبابا أبو لبابا يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم ذا الله نها عن قتل الجنان يا هنا كشي مسجن جدا التي تكون في البيوت وعندك كثر تأسكين جدا جي إلا على أبتر sai abtar wato mai yankakkiyar abin nan bindi wadda abin nan yi ni haka nan za a yi ni wato mai digagga guda biyu ya haɗe ni albasar wato gehen abin ranai tsoraye na agare shi digaggan na tsoraye na to yana shi idanu ya ka taɓawa na mutum ko ya tsarga mai ko abin da ya kama da shi wa ya tabi'a ni ma bi buduni annisa yana kasuwa yana kasuwa wato su waɗannan mace zai bai ya ta ni wal'abtar suna ka da cikin mace kuma fi na nisa ga nan mata suna ɓanna wajen abin nan mata wato tsoron da suke ba mace sai ta zabura in ta faɗi sai cikin ta ya faɗi to su waɗanda mace zai masu wannan siffa su ya halitta a kashe su wana biyu sa'ibi annahu da kala ala abi sa'idin al kodiri abu sa'ibi ya ce game da bayanin a kashe hadarin kashe macijin gida ya shiga wajen abu sa'idin na kodiri radiyallahu anhu fi baitin gida ne kala fawajattuhu yusalli yace sai ne iska mallan sa'idu yana yana salla wajalasu an sai ne zanna ina jira ne hatta ya kadi salata wa hayya kama sallati fasamaitu taharikan sai ni ji wani irin moti fi arajina cikin wasu gangamai na dabino fi nahiyar baiti ga wani gehe wata shiyar ta gidan faltafata sai ni waiwaya fai za yi sai ga maciji ko wasautu da aka tula sai ni zabura don in kashe ta fa a shara ilayya sai malla abu sa'idu ya min ishara an ajilis ya ce zanna kaka kashe ta wajilarsu sai ni zanna ma in sarrafa sadda ya gama sallati a shara ila baitin fiddari sai ya ishara ya gura min wani gida cikin wani ɗaki cikin gida faƙala a tara hazar baita ya ce kaga ɗakin can ba ƙultu na amince na gane kalaka na fiye fatar fatar min na ya ce cikin ɗakin na akwai wani yaro namu ɗaki ne na hadisu ahadin mai urfin bai daɗe da yan aure ba kala ya ce faka rajina ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila kallaki da mu da yaron bai daɗe da yan aure ba ya ba amarya ce sai mun kai ta da shi zuwa wajen ga zautar kallaki faƙana zalika alfata ya sa'adin rasulallah shi wannan matashin yana neman izinin mazan allah sallallahu alaihi wasallam bai a safin da hali yan rana ta yi tsakiya yana neman annabi ya ba shi izini da jiwa ila ali ya dawo wajen iyali ne ya ga halin da suke ciki fasa a zana wuyawa maharan nan sai ya nemi izinin annabi annabi ya ba shi izini wa kala kuzu haka annabi ya ce to kun san tun da cikin yaki na ake da rotul ahzab sai annabi ya ce mai in za na gidan nan naka ka rike makaminka ka te da shi fa inni aka sha alaika quraiza ni ina ji maka tsoron banu quraiza fa aka da rajul silahu sai mutum ya rike makami ne sun Raja'a sai na ya dawo gida ko da ya dawo fa iza imra'atuhu bainal babaini ka'ima sai ga mata ta tsakanin kohar gida ne da kohar gidan makwaci ne tana tsaye ta baro cikin gida sai ne ya ɓace amarya ta ke na ina wani wuri za ta na ko sai kishi ya ɗibai ba a hawa ila habin rumi sai ya yi saiti da mashi yan na sota da mashi abinda ya kani liya da ana habi don ya soke ta da mashi nan ta mutu wa ta batu jiratun kishi ta same shi gairatun kishi faƙalar lagutai amarya ta ce mai a alaikawan haka ka mashinka gare ka riƙe mashinka rike mashinka wadda kullum bai ta hatta tanzura mallabi a farajin shiga cikin gidan nan haka ga abin da ya san da cikin gidan ba wani wuri na ka zuwa ba shiga gidan ka gani mai hisan da cikin gidan nan fada kala sai ya shiga gidan kwai za bi hayyacin azimatin sai ga maciji mai girma man ɗauyatin allah shi ta yi haihuwa ta lankwashe bisa tabar ma amurka fa'ahawa ilai habin rumi sai ya saiti da ita da mashi kwanta zama habi ta yi haihuwa da ya soke ta sai da mashi ne ya kai ƙasa ya lauye ta duka da mashin nan nashi sun makaraja sannan ya hito farakazahu fi dari ya kai shi cikin gida ba alaihi sai mashin da yan nasa mata haka mashin sai ya kai cikin gida ya kai kasa sai ya kai mashin nan yabban mashin nan da ke ga maciji ashe macijin gaba maciji na ba Ba faddarabat alaihi maciji ta yi ta shirye-shirye bisa mashin har ta kawo gare shi kuma ya zira a yi ma kayan asar a mota da macijin da yaron ba a san wanda ya riga mutuwa ba da macijin da mashin ba da macijin da abin ga da yaron ba a san wanda ya riga mutuwa ba alhayyatu maciji ya riga mutuwa amurfata ko yaron ba a sani ba قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد يتي سيمون كذور مرضى الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له منكر أمي sojan ka kaji abin da ya faru gare da ya koma gida maciji ya kasa macijin gida kuma ya mutu yanzu da shi da macijin wa kulna udu Allah an yi huya mun muna roƙo gare ka manzo Allah kai mai addu'a Allah shi Allah shi raya shi faƙala sai manzo Allah ya ce in tagafiru li sahibikum furuki Allah ya gafarta mu abokin abokin ku ya tafi bai dawowa furuki Allah ya gafarta mu abokin ku sun maƙala sannan ya ce in inna bil madinati jinnan lallai garin madina akwai aljannu kada asalin mu hakika sun musulunta wai za a ra'aitu min hun sha'a in kun ka ga wani abu na maciji fa azanu fa lasata ayyami ku haɗa shi da allah kwana uku kuna cewa dattijo ka yi wa allah kakka kuma bayana gidan mai kana ba musu wani a kwana uku kuna gama shi da allah to bayan kwana uku fahim ba ko ba da zalika in ya bayyana gare ku bayan kwana uku to bai wa allah faƙatulu ku kashe shi ba ina ma hoshe ɗamin shi shekan ka komi bai wa allah kwanci wato macijin gida can dole ayin zama ana kashe amma yanzu ya an gani gama shi a kai da allah da tijo kaiwa allah gidan da kada wa kana dai ba musu tsoro kana hirgita mu kana hirgita mata mu da kai wa allah ka kada wa gidan ka bar gidan gobe an kun gani ko mace ce mai haka jibi an kun ka gani ko koma ce mai haka ga ta in kun ka gani ko gama shi da ice Thank you. ai ma aljanu karamin maciji na aljanu maciji da rayu garin madina ba daji ba wani garin madina ba daji ba